بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ما سكلموا ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sada mu da ku a wannan lokaci a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya shiri wanda wannan tasha mai albarka al'ulaya tv hausa take ɗaukan nauyin gabatar da shi inda kuma wato muke tare da shek muhammad ali wanda yake gabatar mana da bahasi a cikin wannan shiri din wanda kuma idan dai kuna biye da mu har yanzu muna nan a cikin wannan maudu'i na faɗin amin a cikin sallah inda malam ya bayani ya mana bayanai na da suka shafi wato bahasussuka daban-daban masu amfanarwa wanda kuma kusan har zuwa yanzu dai babu wata wato ruwaya ko wani nassi ingantacce da yake tabbatar da ita illa iyaka dai wato faɗin amin a wannan cikin sallah ɗin bid'a ce wadda ta tabbata amma dai da yake har yanzu bahasin yana akwai ci gabansa da haka za mu koma wajen malam domin mu ji ƙarin waɗannan bahasosi da waɗannan bayanai da yake gabatar mana da fatan za ku ci gaba kasancewa tare da mu har zuwa ƙarshen shiri ɗin a akan makalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to gafarta malam kusan dai har yanzu ana na akan wannan maudu'i mai magana akan faɗin amin a cikin sallah musamman dai wato faɗin amin bayan an gama karanta suratul fatiha kafin a fara karanta sura sai ya zama an faɗi amin ɗin wanda kusan dai bahasosi masu dama sun gabata kuma har yanzu dai akwai ci gaban su to insha Allah muna fatan malam za a ƙara wato haskaka mana kuma a ƙara amfanar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على السيد الأكبر والقمر الأنور شفيع المذنبين يوم الفزع الأكبر وملاذ الخائفين في المحشر صاحب الحوض والمنبر رسول رب العالمين الموسي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الحاشمي المسدد عبد القاسم مصطفى محمد اللهم, اللهم صل على, على محمد وآل محمد, محمد وأجل فرجهم يا مسلمي كما كل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته so, الحمد لله مالام جميل من الله تعالى قوديا da ya sake dawo da mu a wannan wuri a wannan bagire mai tarin albarka na gidan tv alwulaya hausa a inda muke ci gaba da tsokaci ko kuma yi mana bayani game da abin da ya shafi shi wannan shiri mai suna hanya madaidaiciya na'am kuma a cikin shi shiri din muna gabatar da maudu'u ne kan abin da ya shafi amin da ake faɗa bayan wato an ce gairul maqbubi alaihim waladdallin kamar yadda kuka bayani yanzu na'am so bayanai da suka gabata a zaman maki kuma da suka gabata shine cewa mukan bi littattafai na yan uwan mu sunna muga inda ke da ke da waɗannan ruwayoyi da waɗanda aka ruwaito waɗanda suke magana kan cewa amin kama daga ruwayoyi na shi Abu Huraira da muka yi bahasi kai. Mm. yanzu kuma mun zo cikin waɗansu littattafai irin kamar su ibn maja yanzu kuma mun kammala da shi har mun zo irin kamar su sunan abi dawuda haka wanda wal Allah ya zamanto shi ma a wannan zama da mun karanta mana abin da ya sawwaka a cikin shi wannan littafi na waɗansu ruwayoyi ɗin da suke magana game da abin da ya shafi faɗar amin da ake faɗa a cikin ita sallah ɗin akai mm. Allah ba shi idan mun kawo su waɗannan ruwayoyi ɗin sai mu zo kuma mai munakashan su ɗaya bayan ɗaya su ma muga cewa shin ingantattun ruwayoyi ne ko kuwa ba ingantattu ba ne ba amma abin da za mu karanta mana gwargwadon abin da su yan uwa ne a halin sunna suka faɗa a kai mm. game da su waɗanda suke ruwa ɗin waɗannan hadisai ɗin waɗanda insha Allah da azim a za mu kawo masu kallon su waɗannan ruwayoyi ɗin amma kafin nan akwai ɗan isharar da nake so na yi a cikin littafi na tafsir na zama shari mm-hmm. akan wani bawan Allah da ya mana tambaya a kusan zama da ya gabata mai suna malam abubakar bello wanda gaskiyan al'amari muna jin daɗin tambayoyinsa a kai ko ba komai yana yin tambayoyin da shi zai amfana sannan kuma al'umma saura ma za su amfana daga irin tambayoyin da yake a kai tambayin da ya a zama da ya gabata yana cewa ne misali shi ita asalin kalma ta amin ne ma'ananta idan kuna iya tunawa sannan kuma mun bashi amsa a kai a dunkule muka ce tana nufin ma'anan istajib misali an gane ko haka so amma mu yanzu za mu kawo littafi na zama shari misali in faɗe ta koda ba a haska mana shi littafi din ba so amma su masu misali bukata suna iya koma ma shi wannan tafsiri na zamakshari za su samu bayanin da zame a cikin juzu'i na farko akan ma'anan da ya kawo ta kalmar ma'anan amin na'am yana cewa kalma ta amin in aka fara da wato bil maddi amin shine wannan bil ina cewa kuma bil qasr shine a ce amin mm. an gane ko idan bilmadda ne wato akwai almadda wadda bahaushe ke cewa madda an gane ko muna da madda wacce take wajib idan mun koma misali kamar abin da ya shafi hukunce hukunce na tajwidi akwai madda tabi'i akwai kuma wata ke madda lazim hmm. madda lazim ita ce kamar yanzu farko wannan amin an gane ko akwai kuma ta tabi'i shine kamar ka ce amin hmm. to sai yake cewa ismu ne na mi ismu fi'il ne wato kalma ta amin suna ne amma na aiki in ji zama na'am sai yake cewa kamar ka ce fah mah mana uskot an gane ko fah yani uskot wannan akan ce mishi ne ismu fi'il sai yake cewa bi ma'ana istajib ne ma'ana kalmatu amin amin ko kuma amin abin take nufi shine bi ma'ana istajib an gane ko sannan kuma a cikin littafin mu shi ma ya kawo wato tafsiri na shi'a mai suna majma'ul bayan mhm. shi ma yana cewa amin bilmad wal qasr lokacin abin take nufi shine bi ma'ana istajib abin da take nufi menene shi istajib kuma waɗannan bayanan kusan duk mai su farko farkon zaman mu wa kuwa sama a bahasin da aka gabatar na lugha din ahsantum mm. sai ke cewa wa inda ba'dihim a wurin waɗansu kuma malamai na luga sukan ce falyakun kadhalika ma'anan amin abin take bana ma'ana shine falyakun kadhalika mm-hmm. wato wannan abin ya kasance kamar yadda abin da ya gabata ya kasance falyakun kazalika waɗansu kuma suka ce abin da take nufi ma'ana shine menene kawai dai wannan istashib ɗin ne an gane ko farkinan shi abin da yake a wurin zama shari ma'ana ta amin suna ne na fi'il ism ne na na fi'il sai ki cewa mawdu'un li istijabati du'a kalmar amin suna ne na istajib da aka dora ga ma'anan cewa menene Allah ya karba mi addu'a mm. bi ma'ana istajib wannan ma'ana ta farko kenan ta amin ko kuma a ce kazalika kana au kuma ko kuma a ce au falyakun ko kuma a ce kazalika faf'al wa gaira zalika na'am an gane ko to wannan duk ma'ana na mi ma'ana na kalman amin idan takan dauki ma'anan cewa istajib takan dauki ma'anan cewa kazalika kana au falyakun takan dauki ma'anan cewa kazalika faf'al an gane ko sannan shi ce sai yake ci gaba da cewa ne sautun ne sun miya bi fa'il an gane ko allazi huwa istajib sauti ne wanda aka ce mishi sunan shi sunan ne ismul fa'il au isma za fa'il <laughs> ma'anan da yake dauka shine istajib kaga shi ma zamakshari ya bi da abin da ma'abuta luga suka tafi akai haka yake ma'anan dai amin shine istajib istajib wato kuma istajib duk da baku baya ga mai ma'ana istajib din ba kuma wato me ake cewa istajib shine ka karba mana mm. karba mana tunda ana nema ne istifal ne ya gane ko mm, kamar roko ne roko ne ga Allah subhanahu wataala istajib shine mana ka karba mana ya mm. Allah sai yake cewa kamar annar ruwaida kamar kalmar tarwaida ita ma haka ismu fi'il ne ma'ana kadan kadan ko kuma a ce misali hayya hayya hal muna da shi a cikin kiran sallah mm. hayya hal kaga suna ne mi na fi'il wato me ake cewa abin da ke bana ma'ana shine ku gaggauto ko ku gaggauta mm. yake cewa wahallu ma an gane ko har izo abin da ke ga haka wannan an koma a cikin littafi na zamakshari juz'i na farko tafsirin sa afwan mm. za a samu shi wannan bayan din mai suna wato al-kashaf za a samu raba-raba din na wato ko kuma ma'anoni na ma'anan kalman amin na faɗi wannan ne kuma na bada masari ne saboda irin tambayin da shi malam Abubakar Bello ya gabatar din ya gabatar eh, da masu bukata yanzu suna iya komawa a cikin sunan a cikin shunan littafi a samu wato za su samu karin bayani wala Allah fa da yanda muka yi bayani akai farkan mm. sai mu dawo akan asalin shi bahsin namu wanda muke cewa muna so nuna mana waɗansu hadisai a cikin littafi na sunan abi dauda ta yadda eh, za mu iya karanta mana abin da ya sawwaka daga nan kuma sai mu shiga cikin munakashin su hadisan muga cewa shi ingantattun hadisai ne ko kuwa idan babu laifi ana iya haska mana shi littafi din kamar yadda muka muke da bukata a haskaka mana saboda masu kallo a su gani su rubuta masarin hadisan da za mu faɗa a kai mm. waɗanda dan masu kallon san cewa mun san da waɗannan su hadisai zama su ma suna bibiya din na'am kamar da kullum akan kwadaitar da su ina cewa alkitab sunanu abi daud ina cewa almuallif abu dauda sulaimana dan al-ash'as dan kuma meksha mutumin sajastani ne darul kitabi al-arabi beirut adadul ajza'i guda hudu ne juz'i na farko shafin 351 zuwa shafe na 353 duk za mu kawo su ɗannan hadisai ɗin mm. shi ne shine da awqaf al misriya misriya an gane ko mm. sarki na yanzu a cikin wannan littafin za mu ga hadisan da suka sawwaka waɗanda muke su mu kawo mana ɗaya bayan ɗaya in har mun kawo su kun ba wai yana nufin cewa ba za mu karanta su ne sai mu zira musu ido haka kawai Me shi mu ce ingantattun hadisai ne muna su nemi mana kasha insha Allah ta karatu mm. bakin gwargwado kamar yadda waɗanda suka gabata insha Allah azim haka ne ana iya haskaka mana idan babu laifi sai zaman to mun karanta duk hadisai nan guda uku nake na zo da su a wannan safa din sai kuma mutai a waɗansu safohi din wato waɗansu teji din kenan mu ƙara karanta mana yana cewa babu ta'amini wara al-imam babu ne na musamman sukutun ya ware a cikin littafi mai suna sunan abi dauda shi abi dauda din kenan mm. ya ware babu mai zaman kansa na'am na'am yawa ina cewa babu ta'amin wara al-imam hadisi mai namba na 933 ina cewa haddathana muhammad ibn kathir akhbarana sufyanu an salamata an hujrin abi al-anbasi al-hadrami an wa'il ibn hujr قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال amin wa rafa'a biha sautahu hadisi mai namba shi na cewa manzo Allah ya kasance wato idan ya karanta ghairul maghdubi alaihim waladdallin yakan ce amin ne sannan kuma wa rafa'a biha sautahu yakan daga sautinsa da ita wannan kalma din ta amin ta yadda Mamu za su ji ta yadda waɗanda suke bayan shi za su ji me yake faɗa kamar waya take nunawa ahsantum ita kantar wayan sariha take nuna wannan din ahsantum mm-hmm. kaseeran so su rijal da ke cikin shi wannan hadisi din da yanzu kun ji Muhammad ne dan Kasir ya ba mu labari ke cewa kuma Sufyan dan Salamata shi kuma yake cewa daga Hujr Abi al-Ambasi za mu zo mu ga wane ne wannan Hujr Abi al-Ambas din amma ba mu bane za mu cewa wato ga yanda yake ko kuma ba mutumin wa iyaz billah ba amintacce bane ba ko kuma ga abin da yake kama da haka a littattafai ne za su kawo su ce ga yanda magabata waɗanda suke wato eh, kamar abin da ake ce mishi wato fiɗa da daidaito masu tankaɗe da rairaya su sai su ce mishi to ga ko wane ne shi in an samu shakku a kansa to kaga kenan yanzu ruwaya ta tashi daga aiki in kuma ya zamanto a cikin ruwayan babu wani wanda ake shakku a kansa sai mai cewa to yanzu dai mu bakin bincikenmu ba mu samu wato mai ake wani tangarɗa ba mm. ko wata matsala a cikin ita wannan ruwaya amma za mu zo insha Allah azim muga cewa shin akwai wanda aka aibata a cikin rijal din koko babu koko dukkan su amintattu ne za su iya ba mu damar mu karbi ruwaya daga wato da ake cewa daga maganganun su mm. ruwaya ta biyu tana cewa ita ma ana iya haskaka mana ɗari tara da talatin da hudu nomban hadisin kenan ina cewa haddasana مخلد بن خالد الشائري حدثنا بن نميري حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن هجر بن أنبس عن وائل بن هجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محمد وآله جهر بآمين وسلم عن يمينه wa an shimalihi hatta ra'aitu bayada khaddihi ruwaya ta bi tana cewa Muhammad iko na ce Muhammad Makhalad dan Khalid mm-hmm. ya ba mu labari sannan kuma daga nan shi sai yake cewa Ibn Numair ya ba mu labari shi kuma yake cewa Ali dan Saleh ya ba mu labari an salamata an salamata ibn Kuhail wanda kuna iya tunawa a cikin wato littafi na sunan wato ibn abi ibn majah mm. a can inda muka isharar na mala abubakar yake cewa to ai ya gano wata hanyar da aka inganta shi ita ruwaya din to kun ga wannan ta wannan hanyar ce dama kun ce za a tsoro ga wannan din ahsantum to ta wannan bawan Allah ce mai suna salamata dan hayl mm-hmm. shi kuma yana cewa daga hujjar dan ambas shi kuma shi na cewa daga wa'il dan hujjar shi kuma yana cewa a annahu sallallahu alaihi annahu salla yayi salla bayan wato manzo Muhammad Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Muhammad wa alihi jahara bi amin sai manzon Allah ya bayyana cewa amin a lokacin da ya kai ghairul maghdubi alaihim waladdallin wato sai bayyana cewa amin har su mutane suka ji mm. sai yake cewa kuma wa sallama an yaminihi wa an shimali kuma ya sallama na irin ta wahabiyawa Sallama nan wacce ta wuce gona da iri waɗansu sauran aikata ta sukan yi waiwaye a cikin sallah ne tunda mutum yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta sai wani ya yi girgizan kai ma haka mm. assalamu alaikum wa rahmatullah karasa shi addinin nan ba wani wannan bane ba an gane ko mm. so amma sai ka tarar da mutane sun mai da shi kamar wani nau'i na wani kaman me zan ce masa kaman fashion ko kaman ahsantum kaman fashion malamin ahsantum kasiran an gane ko wato wani abu ne da ake yayi eh ahsantum ake yayi aka yi shi aka yi shi aka wuce sosai alhali sallaman nan ba haka aka ce ai sallaman nan ba an gane ko sallaman nan da mu da ku duk mai ittifaki akwai yadda ake ma muke sallaman duk haka ne amma ta wuce gona da iri an gane ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah har sai kaga ai wani abu har daga kai an wasu abubuwa ga sunan kar ma ina ne suka samu asali kamar irin abubuwan na alwala nan da an yi kawai mutum ya alwala sai ka ga wani ya sha wani ruwa ka sai ya daga hannun sama mm. sai ka zo ka ba hadisan ka rasa gano cewa wai wa ina ne aka samu su asalin waɗannan hadisai din <laughs> an gane ko dan cewa addinin nan an so a yi wasa da shi ba dan bayan Allah ba wanda suke masu tsarkin zuciya waɗanda kuma suke wato su ne suka gadi ilimi daga kakansu mm. Muhammadu Rasulullah to da addinin ba a same shi ba ma ya kamata lalle dai saboda an yi wasa da shi sosai abubuwa da yawa an shigar da shi malam a cikin addini amma saboda taimakon Allah ta'ala sai zama to Allah ta'ala ya alƙawarin cewa zai kiyaye karantar wanta addini ya taskace addinin a hannun da hannun waɗanda suke wato eh, amintattu ga shi addinin nan akai so wannan sai yake cewa manzo Allah ya bayyana cewa amin sannan kuma ya yi sallama a hannunsa na dama da kuma hannunsa ko in ce sa na dama da kuma sa na hagun har sai da ma ya ga wato hasken kumatunsa mai albarka wato sanda manzo Allah haka yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shi wanda ya ji manzon Allah din ya ce amin har sai daga wannan haske din na kumatu mm. na manzon Allah an gane ko wannan ruwaya ta biyu kenan ruwaya ta uku tana cewa haddathana ishaq ibn ibrahima eh, ibrahim ibn ah, rawaihi ko rawaihi ba wancan akwai wancan abdullahi yake إبراهيم ابن راويه أخبرنا وكيء أن سفيان أن عاصم أن أبي عثمان أن بلال أنه قال يا رسول الله yana cewa la tasdikni bi amin la tasdikni bi amin wato asim shi kuma yake cewa daga abi usman abi usman yana cewa daga bilal bilal shi na cewa annahu qala yana cewa ya rasulullah ya kai manzo Allah kada ka rigaini ni da faɗan amin a cikin sallah duk da yake nan bai nuna cewa a cikin sallan bane ba amma dai abin da yake suna mana shine cewa wato ba zai so manzan Allah ya rage shi faɗan amin wannan kuma yana suna mana cewa kenan kamar ita amin din ta yana da tarin muhimmanci a cikin sallah kenan mhm. an gane ko wa illa da ba ta da muhimmanci menene ma cewa misali ya manzan Allah ba zan bari ba ka rage ni ka rage ni faɗan amin an gane ko wannan yake cewa ana so a mahimmantar da shi hadisin ne akan cewa amin tana da mahimmancin gaske a cikin sallah so sanga so ba ina so in ce bane amin ba ta da kyau kamar yadda zama ya gabata har yanzu a dinga bambanta wato ba da muke yi bahasin da muke muna cewa ita wannan amin din cikin sallah ne muka ce bid'a ce cikin sallah ne muka ce bid'a ce an gane ko amma wajen sallah zai iya yiwuwa mutum ta addu'a dinga cewa amin ba laifi bane ba an gane ko a dinga bambanta abin da muke magana akai so wala zaman tuna ƙara gaya mana karshen hadisi malam jamilu mm. sai zaman tuna da na san cewa na karanta hadisan kawai sai muna su zami akai na'am amma shi wannan hadisin na hudu ne kuma shi na ƙarshe sannan kuma yana da tsawon gaske To. Wala zaman tuna karanta mana shi ban san minti nawa gare mu yanzu zamu mu iya karanta da shi ko? Ina eh, akalla muna da kusan minti takwas zuwa tara haka. To alhamdulillah. yana cewa ana iya haska mana shari'a cikin dai shi na safa da littafi din ne wato majalar din da muka yi ishara a hadisi mai namba 939 yana cewa haddathana al-walid ibn utbata ad-dimashqi wa mahmud ibn khalid Kwala haddathana al-kirbani aw firbani a can wata kuma kira yana cewa al-firyabi to anan firyabi din ne yana cewa haddathana al بيو أن صبيه بن محرز الحمسي حدثني أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زحير آه، النميري وكان من الصحابة شي أبو زحير فيتحدث آه، أحسن الحديث فإذا دعا آه، الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين mislu at-taba'i ala sahifa bari in tsaya nan wurin in sai in cika da karanta mana sauran hadisin mm. yana cewa al-walid dan utuba ad-dimashqi da shi da mahmud dan khalid suna cewa qala suna cewa wanda ya ba su labari shine al ya ba su labari shi kuma yake cewa daga subaihi dan muhriz al-himsi yana cewa haddasa ne shi wannan muhriz dan al-himsi yana cewa wanda ya ba shi labari shine abu musbihin al-maqra'iyu shine ya bashi labari shi kuma yake cewa qala kunna shi wato abu mustahil din al cewa mun kasance najlisu muna zama a wurin abi zuhair an-numairi an gane ko wanda yake cewa wa kana min as-sahaba shi abu zuhair an-numairi yana ɗaya daga cikin sahabbai na manzo Muhammad dan Abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to sai shi Zuhair din dan zuhair dan annumairi mm. fa yatahaddasu ahsan alhadith sai zaman to yana tai mana bayani bayani wanda yake mafi kyau wato zance mai kyau mu kuma na zaune a wurin sa a gefen sa kenan muna nan fa'iza da amaza ar-rajul minna fi du'a'in kawai sai muga wani mutum daga cikin mu yayi mi yayi addu'a da addu'a wato yayi addu'a addu'a wacce take irin wadda kake yi malam Jamilu irin wadda misali muke irin wanda wato mutane suke yi misali kace Allah ta'ala ka ba mu tawfiki duniya da lahira misali ka samu dace na'am to shi wanda yake wannan addu'a daga cikin me yake misali to ko da yana cikin wannan addu'a din kala sai yake ce mishi to tunda kai wannan addu'a abin da nake so da kai shine ka cike addu'anka wato ka rufe addu'anka da ka faɗan mi amin qala maza za ihtimuhu bi amin yanzu kai addu'a mai yawa masha Allah to abin da ya kamata idan dai har kana son wato addu'an ka ta zamanto kawatacciyar addu'a to ka cike ita wannan addu'a din da mi da faɗin amin da faɗin amin ahsantum sai ki cewa fa inna amin saboda ita kalmar amin da ake faɗa a ƙarshen addu'a mislu attaba'i ne ala sahifa wato an san attabi wato kaman tam idan mutum ya rubuta wasiƙa misali daga farko zuwa ƙarshe ai kaga yakan zo ƙarshe ko mm. sai ya ɗauko stamp sai ya buga sai ya buga saboda gane ko wato wannan takardar amintacciya eh amintacciya ce mm, almuhim ahsantum to shi ma wato wannan addu'an idan ka cike addu'an kai faɗan amin to kai ka ce yanzu ita wannan addu'an taka tsiya ce saboda ka cike addu'an ka ko ka rufe addu'an ka da da faɗan amin kenan yanzu addu'an ka ba wata addu'a wacce take wato ingantacciya kamar irin wannan saboda ka rufe addu'an da mi da faɗan amin to ita addu'a ko kuma ita faɗan amin ƙarshen addu'a kamar matsayin sitam ne an gane ko sitam na yi haka da hannun dan mutane wanda ba san me ake nufi da sitam ba ni ban san me shi Hausa ba sitam wato dai hakan ake ce sitam ake ce mishi turanci ne hmm. an gane ko kalma ce ta riga ta zama eh, kuma sosai ta shiga cikin Hausa ana magana hmm. ahsantum to wannan abun bugawa a ƙarshe din hmm. an gane ku to ita addu'a haka take ita amin a matsayin haka take a wajen mai cewa a matsayin a idan mutum na addu'a yana ana so addu'a shi ta inganta ya zama to wato karɓaɓɓiya to ya dinga cewa ita matsayin stamp da take matsayin stamp take mm. an gane ko kuma kaga a yadda yayi wannan ishara din kenan kaga so da akwai takardun da in sun isa wani waje inda aka tura su in ba wannan stamp din za a dawo da su kusan ma za a ga cewa ba su da wani aminci sai an ce ina stamp din wannan ba su da karbuwa ahsantum misali shugaba ne menene Allahul alim ne ba wannan bahasin muke akai ba hmm, amma da tunda misali ne bayar akan haka ahsantum misali ne hmm. kawo so kaga na ai malam jami'in nan kaga ai hadisin shi na da magana ne kamar da shafi addu'a anan la ba'as bi zalika hmm. ala wannan mustawa din ababan addu'a da ba ba kore ba tunda cewa me cewa fa yatahaddasu na wayin cewa fa idza da'a ar-rajulu min nabi du'ain qala ikhtimuhu bi amin فإن آمينا مثل الطابئي على الصحيفة قال آه، أبو زحير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب إن ختم فقال نعم. رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر هذا لفظ من محمود قال أبو داود المقراء قبيل من حمير حديث yake ci gaba da cewa قال أبو زهير أبو زهير shi wannan wato sahabi din kenan yana cewa zan ba ku labari ukhbirukum an zalika zan ba ku labari game da ita wannan kalman ta amin kharajna ma a rasulullah wata rana mun fita tare da manzon Allah ko cewa yayi zata lailatin cikin wani lokaci na dare mm-hmm. A wani dare wata rana mm. a cikin dare mun fita tare manzan Allah fa a ala rajulin sai muka zo wurin wani mutum kad alaha fil mas'ala sai muka tarar da shi wannan mutumin ya mu mubalaga ya nace akan addu'a fil mas'ala wannan su'al su'al wannan yana mm-hmm. nufin du'ai wato ya dace da me ake ya nace na yin addu'a yana yin addu'a shi wannan mutumin wanda muka zo a wajensa muka tarar da shi ya nace akan yin addu'a fa waqafan nabiyyu sai manzon Allah ya tsaya na'am tami minhu yana sauraron addu'an da shi wannan bawan Allah yake kai akai mm. fa qala an-nabiyyu sai manzon Allah yake cewa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam aujaba in khatama aujaba ne na ce mana wato au aujabat lahu aljanna ne mm-hmm. ko kuma aujaba yanzu ana nufin cewa to lalle wajibi ne a karɓa masa ko kuma yanzu ya cancanta a karɓa mashi ita wannan wajibi ne a karɓa mashi ita wannan addu'a nan akai amma yawanci an zo da wannan kalmar aujaba yani aujabal janna lahu sai manzo Allah yake cewa yanzu wannan mutum mai yawan ita wannan addu'a din yanzu to aljanna ta wajabta a gare shi amma da sharadi mhm. in khatama in har ya rufe wannan addu'an tasa to da mi da ne da rufe addu'an tasa qala rajulun min alqawmi sai wani ɗaya daga cikin mutanen yake cewa mhm. manzo Allah bi ayi shay'in yakhtim lallai ne ka so da menene manzo Allah kake cewa in har ya rufe addu'an tasa da wannan al'amari din eh, da yake cewa alfiyan ta waje ba a kansa mm. qala sai manzo Allah yake cewa sallahu ta'ala alaihi wa sallam bi amin idan shi mai yawan addu'an nan ya rufe addu'ansa da faɗan amin to babu ko shakka cewa yanzu aljanna ta waje ba a sa. ga wata wani akan wannan gaba din zan dan dakatar da ku haka nan ku dan huta kaɗan to lokaci ya yi eh lalle dai kan to la ba su insha Allah mun dawo sai mu dora a ah, masu kallon mu masu girma za mu dakata a nan zamu za mu je hutu na takaitaccen lokaci za ku dan dakace mu masu kallon mu masu girma mu ne muku barka da kuma maraba da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci inda kuke tare da mu a cikin wannan shiri wato hanya madaidaiciya kuma za mu koma ga malam saboda waɗannan bayanai da yake gabatar mana ko in ce wannan ruwaya mai tsawo da ya karanto mana wadda take ishara akan wato faɗin amin duk da kusan dai zuwa matsaya inda muka tsaya kafin mu je wannan hutu na takaitaccen lokaci har yanzu ba a ishara cewa shin a sallah ake nufi ko ba a sallah ba kuma malam ya sha faɗa yana maimaita cewa in ba a sallah ba ne a cikin addu'a wannan wani abu ne wanda yake musallam wato al'umma musulmi sun san wannan kuma ba wani abu ne wanda za a tsaya ana tattauna akai ba amma a sallah dai shine wannan bahasi wanda ake gabatarwa cewa bid'a ce faɗin amin a sallah kuma musamman bayan faɗin wato ƙarshen suratul fatiha kenan kafin a fara karatun sura ta gaba to wannan dai shine bari mu kuma ga malam din domin ya zama ya ci gaba da gabatar da wannan bahasi a aka makalla dan na dawo gare ku kusan ina cewa wannan ruwaya din kuna cikin gabatar da ita sai ya zama mun dakatar da ku sahih muna karanta mana ruwaya doguwa mm. wacce kuma ita ce ta karshe a cikin shi wannan littafi na sunan abi dauda wanda ruwayan take cewa manzo Allah yake ce ma shi wannan mai yawan addu'a din mm. cewa in dai har ka rufe addu'anka da amin to yanzu aljanna ta waje ba a gare ka ko da ke manzo Allah cewa in khatama mm. to sai aka samu wani tsere daga cikin su waɗanda suke tare da manzo Allah sai ya tambaya sai yake cewa bi ayyi shay'in yakhtimu da menene zai rufe addu'an tasa ta'ala sai shi manzo alaihi cewa bi amin zai rufe addu'ansa da cewa amin wato sai daga hannuwansa ya addu'i masu yawan gaske a ƙarshe sai ce amin ya rabbal alamin masalan mm. to in ya aikata wannan in ji hadisin ko in ji manzo Allah yake cewa wato aljanna za ta waje ga shi wannan mai addu'a din mm. sai ki fa innahu in khatama bi amin faqad aujaba ku sani cewa ko kai ka sani cewa in har shi mai addu'an na ya cike ko kuma ya rufe addu'ansa da amin to yanzu aljanna ta waje ba a kansa ko kuma yanzu wajibi ne ahsantum ahsantum kafiran hmm. eh, itiqaduna a mahalli na aqaid shine cewa in an ci Allah ta'ala wajibi ne abu ba ana nufin cewa ba an tursasa shi ubangiji cewa dole sai yayi abu a'a wajibi ne abu a matsayin wato lutsi kenan an gane ko abin da yake mm. lalura ne to shi ne ake mishi wajibi wanda kun bai bukatan cewa sai an tafasa shi akai to sai ke cewa mai faqad aujaba wato yanzu aljanna ta wajaba akan sa wato ya an karba masa addu'an sa fansarafa ar-rajulu allazi sa'ala an-nabiyya sai shi wannan mutumin wanda ya tambayi manzon Allah cewa da me zai cike din nan mm. sai da me zai rufe addu'an sa sai mi sai kama gaban sai juya ya tafi fa atar rajula sai ya zo wurin wannan mutumin wanda yake ta yawan addu'a an gane ko faƙala ihtim sai yake ce mishi faƙala ihtim ya fulano maza bi amin wa abshir ya kai wa ne ka rufe addu'anka da mi da amin kuma insha Allah al'azim mana yi baka bashara cewa abin da kan roƙa Allah ta'ala zai mi zai karɓa zai sai yake cewa haza lafzu mahmud wannan shine bayani na mahmud in shi wanda ya rawaito ruwaya din mm. tunda idan kuna iya tunawa mun ce mutum biyu ne suka ba mu labari da alwalid dan utuba ad da kuma mahmud dan khalid ƙala su biyu ne suka fara akai to shi mai sunan abidar da ke cewa hadha lafzu mahmud wannan lafazi na mahmud Ƙala abu dawud sai shi abu da ke cewa al-maqra'u can da muka ce wato al-maqra'iyu to kabila ce daga mi kabilun ne min himyar wato muna cewa fulan himyari masalan alhimyari kabila ce daga cikin wato mutane wanda suke na himyar an gane ko hmm. kabilun wato kabila ce talarabawa ce ahsantum ta larabawa ce ahsantum so wannan ita ce riwaya ta hudu a cikin shirin da littafi na sunan abi dauda kuma ita ce ta karshe insha Allahul azim a cikin shirin da littafi a ah, zamu iya cewa yanzu abin da rage mana wala Allah za mu dawo mu ga cewa to me ya kamata mu yi yanzu ya kamata mu ɗauko wato ruwayoyi ne ɗaya bayan ɗaya ko kuma mu yi musu munakasha wato mu ga me suke magana akai an gane ko mm. sai zamanto ah, mun ga me aka ce a kansu shin dukkan rijal din suka rawaito wannan ruwayoyin ingantattu ne ko ko akwai shakku in har akwai shakku sun tashi daga aiki tun farko mun faɗa cewa da zaran an samu shakku a cikin rijal din ruwaya to wannan ruwayan ta tashi daga aiki ta tashi daga wato matsayin ta cewa ita dalili ce da za a iya kafa hujja da ita a dinga faɗan amin a cikin sallah a mm. kuma mun sha faɗa a baya cewa al'ummar musulmi ba mun zo muna faɗa ba ne da cewa faɗan amin mun ce dole sai an daina sha'a mukan ce a daina ne saboda bida'a ce kuma ta hanyar dalilai da muka ci karo da su da muka kai gare su waɗanda suka tabbatar mana akan cewa amin ɗin nan ba daga baki bakin mai tsarki take ba wato ba daga manzo Muhammad dan Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba take inna ma waɗansu mutane ne suka kirkire waɗannan ruwayoyi din suka suka sa a cikin wato da tattafan al'ummar musulmi su kuma musulmi da suka koyi karatu sai aka dinga faɗa musu cewa su dinga cewa amin a cikin sallah amma amin din in a cikin addu'a ne ko wajen sallah hmm. Shi ne muke ta maimaitawa cewa babu laifi sannan kuma abin da ake nufi da amin din mun faɗa a wannan zaman a farkon zama mun faɗa kuma a wannan zama a yau mun faɗa Sauraki na yanzu ba buƙatar yanzu a nan gaba kuma mu sake dawowa da eh, ma'anan abin da amin take eh, ba da ma'ana a kai. ko da ma za mu kawo wani abu a nan gaba sai dai mu kawo Allah cewa ga mahanga ta ahlul bait alaihi salam su kuma abinda suka dauki ita wannan kalma din ko kuma abinda eh, suka ba ta hukunci akai a cikin littafan su da yake mashhuri a wurin malaman mu mun faɗa a baya cewa wato mashhuri a wurin malaman mu idan mutum ce amin a cikin sallah sallan shi ta bata ne an gane ko mm. sura kenan a nan gaba in mun zo da wannan bahasi din na cewa to ko za mu gaya mana ne na ahadul bait alaihi salam amma su ma wannan sai fa in mun kammala da duk bayanan da muke so mu yi game da abin da ya shafi su ne wa mu ahlus sunna da kuma munakashin su akai ana iya haska kamar shi wannan littafi din wal alai zaman na fara ta kansa dan ya zaman to mun dan fara munakashin ruwaya din mu gani cewa shin waɗanda muka faɗa a cikin su ruwayoyi din mazajen kenan in eh, amintattu ne ko kuwa suna da rauni ko kuma sun shiga wato tarko na abin da ya shafi shakku akai yana cewa aunul ma'bud al'azim abadi kenan shi wannan littafi sharhi ne na sunan abi dauda shi aunul ma'bud din na'am yake cewa aunul ma'bud sharhi sunan abi dauda al-mu'allif muhammad shams al-haqq al-azim abadi abu tayyib الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية a juz'i na biyu shafin ɗari hudu da ashirin da bakwai so yanzu muna so mu ɗan fara faɗin wani abu ne game da abin da ya shafar waya ta farko a cikin shirin da littafi na sunan abi dawuda mu ga cewa kuma shin dukkan rijal ɗin nan an yi ittifaki akan cewa mutanen kirki ne ko ko yaya al'amarin mm-hmm. yake ko an samu mai tabo a cikin su a san tum ko an samu mai tabo malam jamil kamar da ka bara akai in an samu to masha Allah in kun ba a samu ba to kaga yanzu sai zamanto to mun yi amfani da ruwayoyin cewa a matsayin ingantattu amma in an samu ko shakku ne akai ba wai tabo ba mm. an gane ko ko shakku ne akai to fa ba za mu yi amfani da su waɗannan a ruwayoyi din ba akai na'am na faɗi safa yanzu ya kamata in nuna muku safa ne ga ta ana iya haskaka mana sai zamanto to kawai mun karanta akai na'am yana cewa qala al-hafizu fi at-talkhis Ina cewa shi sanadin ita wannan ruwaya din wato akwai saɓani a ciki an gane ko mm-hmm. wasu sun tafi akan cewa sanadi ne ingantacce wasu kuma suka tafi akan cewa a'a lalle mu a wurin ba sanadi bane ingantacce tambaya anan me yasa na fara kawo sanadu ma za su saboda kada ka je can cikin bincikenka ka ce ai mun ga sanadi din inda aka ce ingantacce dan mi ban kawo ba Da ce shi sana kawo maka sanadin ka fara gani kai mai karatu sanadin wato na ita wannan ruwaya din akwai sabani wasu sun tafi akan cewa sanadin ingantacce ne daga cikin malaman yan uwa a halin sunna sannan kuma har ila yau a cikin yan uwa kuma har yanzu malaman ahlus sunna kuma su ne suka taba akan cewa ai mu ba yanda za a yi mu dogar da shi wannan sanadi dan akai to kau kaga ruwaya daya da an samu sabanin sanadi akan ruwaya kwara daya to ita wannan ruwaya yanzu ta tashi daga matsayi na cewa yanzu dalili ne da za a iya amfani ko a iya riko da shi a matsayin cewa yanzu hujja ne a wajen abin da ya shafi wato ku dinga faɗan ah, kalma ta a cikin sallah ya tashi daga dalili saboda da mm-hmm. zaran an samu shakku ba ma mu'aradan wasu ba ba wai wasu ma samu karo ba wasu ce sahihi ba wai da an samu boran waɗansu ba da zaran an samu kawai shakku akan cewa shin wannan ruwayan rijal ɗinta amintattu ne ko kuma amintattu bane ba in an samu wasu daga cikin malamai na rijal suna shakku akan wannan to yanzu ruwayan ta tashi daga da zama hujja ta tashi daga ahsantum matsayinta na cewa yanzu hujja ce a inda ake bukatan dalili an gane ko sai dai in yanzu a tafi wajen wata ruwaya amma ba da wannan eh in an samu wata ruwaya wacce ta saraba mana garnama to masha Allah to kun mu yanzu mun samu ruwayoyi masu yawan gaske da suka zo suka ce mana ai wannan abu mai ake cewa waɗannan rijal din wato masu ne kuma anan gama za mu ƙara isharar insha Allahu azim mm. hafiz yake cewa a cikin talkisin sai yake cewa sanaduhu sahih sanadin wannan ruwayan da muka kama ku ta farko ingantacce ne sannan daru qutni yake cewa menene sahahahu shi ma ya inganta mm. amma shi ibn al-qattan ya kawo illa cewa a'a wannan sanadin ba ingantacce bane ba saboda illan wa illan wannan hujjar dan ambas din mm-hmm. wa annahu shi wannan hujjar ɗin wanda ke cikin ruwayan da muka kawo maku ta farkon nan to me ake cewa la yu'raf ba a san sa ba bar ma sai ke cewa qala fihi hujr ibn madha qais wa huwa majhul wa huwa ghayr madha maqbul na farko dai la yu'raf ba a san sa ba mm. na biyu sai kara kama na bayani cewa menene majhuli ne mm. na uku sai ke cewa ghayr menene maqbul ne to kaga yanzu shi ibn qattan ga abin da tafi akai wani malami ne wannan malami ne babba mai tankade da rairaye game da abin da ya shafi wato rijal na hadisi wato yakan yi fiɗa ya kuma abin da ake ce mishi wato daidaito in ya fiɗa sai daidaita an gane to yanzu ya mana fiɗa to kun ga dukkan su malamai ne na yan uwan ahlus sunna da su waɗanda suka tafi akan cewa sanadin ruwaya din ya ce ko kuma ingantacce ne da kuma shi wanda yake cewa la ta yarda za ku ci abu ingantacce alhali akwai irin su hujir dan ambas wanda mutumin da yake ba a sansa ba mutumin da yake majhuli mutumin da yake kuma bayan ma majhuli ne ba ma aka mukaddara ma cewa an sansa gair makabul ne mm. to ta yarda ku ce ku ce wannan sanadin ingantacce ne ina so in ce mana wato kun ga yanzu a cikin wato makarantan kuma a makarantan kuma wato a makarantun ku yan mu a kun ga yanzu abin da ke da ku a cikin ruwaya din wato tun anan tun anan ba wai sai mun ce shi a sun ce ko daga tun anan ruwayan ta tashi daga matsayin zama dalili da za a iya kafa hujja da ita a matsayin cewa ku dinga faɗan mi amin dalilin da ta wuce ta tashi daga hujja saboda an samu saɓani ga wani ya zo ya yi ta haƙiƙi ya yi bincike daga cikin kuma ya mai malaman ku ya ce la ba yanda za a ce mai ita wannan ruwayan ya ce dalilin sa shine mi akwai wane wane nan wane shi hujja dan ambas wannan mutumin ba a san sa ba wannan mutumin mai ake cewa majhuli ne bal ma ba a karɓar wayansa mm, la yuqbal min yace ahsantu wa huwa ghayr maqbul so kaga anan ta yaya za mu ɗauko ruwaya mu yi amfani da ita alhali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ya kawo mana cewa wannan mutumin majhuli ne shi ya yi bincike ya yi tankaɗe ba kawai zo yi ba ya faɗa wannan magana nan ba sannan kuma ba shi kaɗai faɗo magana ɗin ba in mun koma sauran wato da takai na rijal ban da lokacin da na kawo muku wato har da akalla zai kawo littafi biyar da suka yi magana akan wannan mm. saboda sai in mun samu yin inkari ne kina sai mu kawo masa amma yanzu a matsayin dalili mun kawo in har muka samu wani yayi inkarin cewa ba haka bane to kuma sai mu shiga cikin wasu zafan na rijal wato an ƙara ba an ba da aiki ahsantum yawanci ba sun da muke makan kawo ɗaya biyu ne ko uku shauran sai mu bar su in wani ya ce ba haka bane sai mu ƙara lodo masa cewa wato in ka ce ba haka nan bane a nan to a can ka ce ba haka nan bane kuma hmm. su ma waɗanda ba mu iya kawo su ba kuma mu ake cewa wato malaman ku ne malaman ku ne kuma wanda suke abin la'akari ne waɗanda ake ɗauka karatu a wajen su waɗanda suke fitattu Mm. an gane ko shi yasa yawanci duk in kun ga mai ba ba mu cika ƙwarewa ba kot ana dan tattabawa eh mukan kawo kamar ya za kuma ba bakar lokaci da kuma ba shi ne da maudu'i daban-daban an gama eh, wannan za a shiga wannan amma da zaran mutum ya yi inkarin cewa to naji ko kuma ba haka bane ba to kuma yanzu ka ba mu damar mu shiga gona taka cikin wato kwaban kamar da jimla yake kaci mu nemi izini mun nemi izini mm, tuntuni haka mu shiga cikin littattafan ku mu ɗauko muku cewa ga abin da suka ce dangane da shi wannan bawan Allah din ga yanda suka aibata shi ga yanda suka ce su basu ma ba ruwan su ma da shi so kaga kenan idan ka yi inkari kenan in kun baka yi inkari ba sai ce to alhamdulillah yanzu kaga yanzu ya tabbata akan cewa yanzu wannan ruwaya din ba hujja bace ba sannan kuma hatta shi kansa mutum ko kuma su masu kallon masu girma za a iya ba su shawarar cewa su ƙara faɗaɗa bahasin su a ƙashin kansu jazakumullahu khairan malamin a san waɗancan wuraren ahsantum kasiran ahsantum lalle muna da wannan shawara ce mai kyau eh, faɗin haka zai ba ku dama ku ƙara bincike a kai tabbas za ku iya cin karo da cewa misali an ce ingantacce ne an ce sanadin shi ingantacce ne amma kuma kamar yadda kuka ci karo da wannan sanadin cewa ingantacce ne to kuma haka za ku ci karo da kuma waɗansu littattafan naku sanannu fitattu malaman da ba zai yi ba a yi inkarin kuma su ce wannan da'ifi ne ko su ce ma ne ko ce ma la oraf ko su ce ma la a gair makul ne haka za ku ci karo to kaga tun anan tun da an samu tun kada warwara akan ruwaya kwara daya kan cewa wato wannan rawi din ba amintacce bane ba so kaga yanzu a babe na a yi amfani da ita wannan ruwaya ɗaya yanzu ta tashi daga aiki a matsayin dalili ko hujja sauki mm. yanzu ba zai yi ba mu yi riko da ita wannan ruwaya ɗin mu ce yanzu a matsayin hujja mu dinga faɗan kalman amin a cikin sallah saboda an samu ne an samu wato saɓani a wajen sanadin ita ruwaya ɗin wasu sun taɓa akan cewa sanadi ne ingantacce amma kuma sun taɓa akan cewa la ba zai yi ba suna ne zama to ingantacce saboda akwai wani a ciki wannan mm. wanan ba a san sa ba majhulin mutum ne ta yaya zai zama wasan da ingantacce so wannan kamar wato ishara ce da kuma kira ga su yan uwanmu wato yan uwan ahli suna kiran su ƙara kokari da dagewa wajen ganin cewa in mun faɗi littafi to su dinga bibiya dan su ƙara wato samun bayanai kan abin da muke magana a kai wa illa gaskiya al'amarin wato akwai bayanai masu yawan gaske wanda kawai dai ba masu mafaɗa ne a kai malam jibril bari ƙara faɗin wani ala nan faɗin wani littafin akwai lokaci gare ni kuma in faɗi shi ma wani mm-hmm. littafin wala Allah zaman to ya taimaka a kai akwai lokaci wannan littafi ne mai suna eh, tahzib tahzib na ibn hajar al asqalani mm. juz'i na goma sha biyu a juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da biyu masar kitab shine mawqi'i asub to shi ma a cikin shi da mai ishara akai muga cewa me yayi mana magana akai akan waɗansu wato rijal ɗin sannan bayan shi kuma za mu sake wato nuna wani littafi mai suna shi ma alkamal wato tahzibul kamal mm. muga shi ma me zai magana akai amma yanzu wannan ruwayan ta tahzib tahzib ya kamata in jinkirta ta ne ya kamata in fara kawo ruwaya ne ta shi me ake cewa ta al me ake cewa ta hazibul kamal mm-hmm. ko kuma da yake kasanto na daga nan masu kallon mu bari in nuna shi a tahzib din zai bi tahzib tahzib din suka santar mun rage mun nuna musu masu eh sosai masu dauka su rage sun dauka yanzu na'am wannan me yasa nake cewa shi kamata in fara kawo a ƙarshe saboda yana da alaka da ruwayan mu wato me ake cewa ruwayan mu ta ta uku ce an gane ko to yayi magana akai to kuma sai muke so ya zamanto mun bari a ƙarshe din to amma tun da mun rage mun nuna ba la ba su insha Allah ga abin da yake cewa qalabnu hibban qalabnu hibban yanzu wannan a cikin wace ruwaya muke magana akai a cikin ruwaya ta uku malam Jamilu har zuwa masu hudu mm. tun da ruwaya hudu muka kawo a cikin shi sunan Abi Dauda to anan ga rijal da muke so magana akai anan wurin akai wane ne shi wannan rijal din yanzu gashi zan kawo muku ruwaya ta uku kenan shine asim an gane ko yana cewa qala ibn hibban kana yahya ibn sa'id wannan yahya dan sa'id din shi ake nufi da asim wani asim asim la ahwal sunan shi asim la ahwal to shine yahya dan sa'id amma fa wannan sai wanda yake da masaniya kan abin da ya shafi sunan nakin su rijal din in ya koma a cikin littafi na tahazibul tahazib zai samu wannan bayani dan akai ko kuma tahazibul kamal kamal na alimizi wannan na wato ibn hajar ne al-asqalani kana yahya ibn sa'id qalil al-mail ilayhi wa qala ibn idris ra'aytuhu ata mada ata suqa faqala ماذا اضربوا هذا فلا أروي عنه شيئا وتركه ماذا وهيب لأنه أنكر بعد سيرته ابن حبان يكي تشيوا يا حياة أنسى سئيل شيني عاصم الأحوال وندك تشيور وياتا أكو cikin ruwaya ta uku yanzu muke nan ba muna ruwaya ta biyu bane ba eh an gama ahsantum a a ta farko nan gama yanzu bin shigo ta biyu ba haka ne ta biyu ita ke da alaka da me tahzibul kamal mhm. da muka so ne bayani akai muka tsallake muka faɗi wannan na'am yanzu ta uku ke muke magana akai tahzibul kamal ita ce ta yi magana kan abin da shafi wato ruwaya ta biyu. yake cewa kana yahya dan sa'id ne shine asim sunan shi asim al-ahwal ya kasance qalilal mail ilayhi wato shi mutum ne wanda ba kowa da kowa yake koma masa ba ko yake mm. aminta da shi game da abin da ya shafi ruwaya saboda yanayinsa wato ba amintaccen mutum ne shi yasa ya zama ne kalilal mai da ilaihi an gane ko yanzu mm. misali kamar a ce mutum ne wanda yake kai wannan mutumin gashi nan dai ga kamansa ba ba mutum bane za a iya dogaro da shi mutanen gamsuwa da shi ba a kammala gamsuwa da shi mutanen kirki ba sa komawa a wajensa to shi sai zama to qalilal maili ilaihi shi ibn idris yake cewa ra'aituhu na gansa wata rana ya zo ina ya zo kasuwa sai shi ibn idris yake ce mishi idribu hadha yake ba ma'abuta kasuwa umarni cewa mi ku doki wannan ban san ba wanda laifiyan masa da yake ba da umarni cewa a doke sa hmm. sai yake cewa ni ai bana ruwaito komi daga irin waɗannan mutane din an gane ko sai shi ibn idris ya bar wato yahaya dan sa'id a shi kadai tafi barsa ya ce me yasa na barsa ba ruwa tare da shi saboda wato yana inkarin wato ba'da yake cewa li annahu ankara ba'da shinu sai saboda yana inkarin wato siran wannan mutumin wato mm. sashen rayuwansa yana inkari wato ba mutum bane wanda yake da za a iya da shi a matsayin cewa mu kafa hujja da shi in mun ga samuwarsa a cikin ruwaya misali ta zo ta kansa ko ba komai mutum ne wanda yake ba mutumin kirki shi a wurinsa a ina muka samu wannan bayani ko wannan magana nan? shi ne muka ce idan kun koma a cikin littafi na shi a eh, tahazib tahazib za mu samu shi wannan bayani dan akai sau kenan kaga yanzu wannan mutumin shi ma a cikin ruwaya ta uku yanzu ba abin a dogara bane da shi mm. dalili saboda wato gashi yanda yake mutum ne wanda yake ba kowa da kowa yake koma masa ba a wajen aminta a wajen aminci na karɓan ruwaya ko abin da ya kama da haka shi yasa ma inda muke jin daɗin kawo wannan bayanai saboda cikin littattafan rijal muke kawowa su suke bayani mu kuma muke faɗa a kai kuma su ne ahalin abin da su ne ahalin abin ahsantum malam jamilu su suka san yadda mutumin yake su suka bincike wato siransa suka binciki tarjamansa suka nakalto suka naɗo suka rubuta mu kuma wurin binciken mu sai muka ci karo da abin da suka fara akan shi wannan mutumin ko wane ne shi sai mu zo mu gaya al'ummar musulmi su gani ta yadda in sun ga wannan mutumin a cikin ruwayoyinsu na hadisi yanzu ba za su iya cewa ba ita wannan ruwayan misali ingantacce saboda akwai wane wanan nan kuwa an faɗa a cikin littafi na rijal cewa ba mutum ne wanda yake amintacce so dan menene za mu ɗauke shi a matsayin mutum wanda za mu damƙa masa wato me ake cewa addini mu yi amfani da ruwayan shi mu saka a cikin addini to hmm. kenan haja dan sa'id qalilan ma me ake cewa qalilan mai ne ilaihi sannan ibn idris ya bada umarni cewa da ya ganshi a kasuwa ce lalle je a doke sa ba mutumin kirki bane ba ni ba na ma ba ban ruwaito komai daga wajensa ni ban san me ya hada shi da wato me ake cewa da haja dan sa'id yake cewa ba ibadu da da doke sa akai sau kenan kam eh, kifa qul ruwaya ta uku ta tashi daga aiki bayan da za a yi mu iya wato kafa hujja da ita a matsayin cewa yanzu ruwaya ce ingantacciya mm. da ta zo a ta zo a cikin littafi na sunan abi dauda ta bi kenan afwan ta uku kenan ta uku kenan ta tashi daga aiki ta biyu za a kamar yanda ta farko ahsantu ita ma ta tashi daga aiki bayan za a yi zaman to mai amfani da wadannan ruwayoyi dan akai ana iya haska mana shi wannan littafi ne shi ma wanda yake gaba yanzu muna da minti biyu kacal mm. to bari in saurin karanta mana a gurguje yana cewa alkitab tahzibul kamal fi asma'ir rijal al-muallif yusuf bin Rahman a karshe shine al-mizzi al-muhaqqiq dr bashar awad ma'ruf masatar risala beirut kenan a juz'i na 22 shafi na 513 a nan kuma za mu faɗi shi ma wani mai ake cewa wani hali ne na mutum ko wani mutum ne yake cikin wato wani irin yanayi misalin cewa ana iya kulawa da shi ko ba iya kulawa da shi shin zai iya ya zamanto an dogara da ruwayansa ko ko ba a dogara da ruwayansa ba an gane ko haka ne to yanzu minti nawa rigi lokaci ga fata malam ai kusan yanzu zai zama minti ɗaya kenan to la ba su insha Allah bari mu a gurguje mu haska masu kallon mu sai zaman to mun ba su lokacin sa akai na'am ga abin da yake cewa Yahaya dan Mu'in da Abu Hatam suna cewa a cikin littafi na shi tahzibul kamal da muka ishara akai la ba'as bihi an gane ko wa qala ali ibn ali ibn al-madini yake cewa rawa a hadisi manakir an gane ko sai yake cewa qala al-bukhari la yutaba wane ne shi wannan mutum wane ne muke magana akai awa muke magana akan na malam jamilu shi ne muka salih wannan salih idan mun kuma a cikin ruwaya ta kula kuma ce akan maganar salih ne amma shi suke ce mishi al-ala'u suke ce mishi an gane ko Eh, saboda ba Ali bane ba su sukan kira shi da cewa Ali dan Saleh amma sunan shi eh, Al-Ala'u dan Saleh kamar yadda shi mai tahzibul kamal din ya kawo to shi wannan Saleh din ko Al-Ala'u dan Saleh mm. mutum ne wanda yake wato shi Ibn Ma'in yana ce mishi me yana cewa la ba'as bihi haka nan ma Abu Hatim shi na cewa la ba'as bihi yake cewa bihi wato babu laifi tattare da al'amarin shi eh amma shi kuma Ali dan Madini sai ki cewa la la la la ta yadda ku ce la ba bihi da Buhari mai littafi na sai Bukhari shi mana cewa la ta yadda ku ce la ba bihi mutumin da yake layu ta ba ba a bin ruwayoyinsa wato nan ma an samu karo kenan jazakumullahu khairan shi Ali dan Madini shi na cewa la ya ruwaito hadisai waɗanda suke mai? hadisan da ke ruwaito wa hadisan abin ki rawa a hadisin manakir mm. wato hadisan da shi wannan al'alawu ɗin ɗan salih yake ruwaitawa hadisai ne da ba a la'akari da su hadisai ne ma abin ƙi balma abin da buhari ke cewa a cikin littafin sai ke cewa menene shi yana cewa shi mutum ne wanda yake layuta ba ba abin mm. abin da yake ruwaitawa a kai haka ne saboda rashin amincinsa a kai haka yake to muna godiya su san gaske wannan su ne abin da sauka a cikin waɗannan ruwayoyi guda uku insha Allah ruwaya ta ƙarshe ta hudu sai dan Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba sai mu kawo abin da ke cikin ta ita ma na rijal da muka cewa amintattu ne ko kuma ba amintattu bane ba insha Allah haka ne to muna godiya sosan gaske masu kallon mu masu girma za mu dan ƙara dakatawa kasantar hutu da za mu je na takaitaccen lokaci karo na biyu idan mun dawo zai zama mun kasance tare da ku domin ku tofa albarkacin bakunan ku amma yanzu za ku ɗin dakace mu. masu kallon mu masu girma mune muku muku barka da kuma maraba da dama daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kuma kamar dai yadda aka saba a daidai wannan lokaci muna maraba da tofa albarkacin bakunan ku a kasantuwar yanzu filin naku ne don haka muna jira daga gare ku amma sakonnin da suka dan shigo haka zan fara ta kansu kafin ya zama mun ji ta kiran kai tsaye kenan akwai wato wa wannan baiwa Allah ko rufa'ida ce ko ko dai gashi nan dai rufaida ibrahim musa ina sa ran in na karanta daidai take cewa assalamu alaikum alwilaya tv ina gaishe da babban malaminmu malam muhammad ali da kai ne gabatarwa allah ƙara hasken makaranta muna godiya sosai to malama rufaida muna godiya sosai kuma na kuma wannan sako kuma malam ya je gaisuwarki da bayan nan kuma akwai wannan bawan Allah ɗin shi ma da ya turo saƙo yake cewa a salam mai gabatarwa tare da hujjatul islam malam muhammad ali muna ta ƙaruwa da karatu kuma muna fahimta Allah saka da alheri ya bar mu da san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan alamu shi bai rubuta suna ba bayan nan akwai mana wato akwai sako daga malam tahir ahmad sakafa yake cewa assalamu alaikum alwulaya tv hausa na'am malam muna fahimta sosai wallahi allah ta'ala ya ƙara hasken makaranta sako daga to shine sako shi ya zo wanda wato ainihin wanda ya turo sakon ne shine ainihin tahir ahmad kafa muna godiya sosai bayan nan akwai sako daga ainihin malam Saidu bomo zaria yake cewa assalamu alaikum ina muku fatan alheri allah ya biya to muna godiya sosai kusan dai ina ganin sakonnin da suka shigo kenan akram kalla idan na dawo gare ku ko akwai dan wasu bayanai da za ku dan gabatar kafin eh abin da muke cewa shine malam Jamilu a kasantuwar muna karanta mana hadisai ne na yan uwa mu ahlus sunna da suka zo kuma a cikin littattafan to muna ta kokarin ganin cewa duk inda wani hadisi yake wanda yake da alaka da kalmar amin mm. to mu bisa muga cewa yaya mazajen da suka ruwaito shi wannan hadisin suke idan mun tabbatar wa duniya da cewa wato akwai mutum ɗaya ko biyu da wanda yake shi ba amintacce ba ne ko kuma ba abin wato a dogara da shi ba a cikin ruwaya sai mu nuna wasu yan uwa ma'ahali suna cewa wannan ba abin dogaro ne saboda akwai samuwar wane a ciki mm. ta yadda in har an samu haka kenan ko cikin cikin kowace ruwaya to bayan za a yi zamanto kuma wannan ruwayoyin a gobe misali a samu wani malami ya zo ya buɗe littafi ya karanta ma al'umma a matsayin cewa daga manzan Allah ita ruwaya din take saboda an samu wani wanda yake shi ba amini ba kuma yana cikin waɗanda suke son rawaito ita wannan ruwaya din so kaga kenan yanzu ba zai bai zama to an kafa hujja da ita a matsayin dalili balantana har mutane su dinga zuwa masallatai suna ta yawan buɗe bakunan suna faɗin cewa amin amin babu ghaira babu dalili Mm. na'am tana iya kace akwai ghair akwai dalili ghair din da dalili su ne yanzu muke faɗa mana cewa ba ingantattun ruwayoyi bane ba ruwayoyi ne waɗanda suke wato suna fuskantan me ake ce mishi wato gyaran fuska wato ruwayoyi ne ba ingantattu ba an gane ko kenan bayan zai zama to mun riko da su mm. mu dinga faɗan cewa amin a cikin sallah kama kallon muna da bako assalamu alaikum malam mustafa Salamu alaikum salam an jami rawon lafiya. A ah, lafiya kalau alhamdulillah. Ya kokari. Alhamdulillah mun gode Allah. Alhamdulillah. Ani ga mun kai kiwa ga Malam Muhammad. To alhamdulillah kuma ga Malam din yana sauraron ka. Malam Mustafa mun gode. Muna yi wa fatan Malam fatan alkhairi Allah ya saka muna jin daɗin wannan shirye-shirye na. To masha Allah muna godiya sosai. mun gode ubangiji Allah ya tsare mana to Allah ya ɗaukaka ku ilahi ajibi ya Allah kuma Allah ya fato mana jagora Allah ya gudanar da wanda ba su yanci wannan kira ba ilahi ajibi ya Allah muna godiya sosai to Allah ba mu alheri mun gode kwarai mun gode sosai Allah saka da alheri so malam mustapha kenan to yanzu haka kuma muna tare da wani bako din assalamu alaikum wa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai dai bamu ji sunan bakon nan ba ina wuni lafiya kalau barka da wuni ga fata malam assalamu alaikum alaikum assalam kana magana daga Gambo Umar daga Kukur to Malam Umar daga Gambo Umar daga Bukur. Aha, Malam Gambo Umar daga Bukur mune muku barka da shigowa bismillah. Da na ya wuni lafiya. Lafiya kalo alhamdulillah. Muna ma malam mu barka da zuwa. So masha Allah. Kai ne gabatarwa gaba daya. Muna godiya sosai Malam Gambo mun gode. To muna godiya sosai Malam Gambo Umar daga Bukur muna godiya Allah saka da alheri. rufe kawai da assalamu alaikum na'am assalamu alaikum barka da yamma. Yawa da fata an lafiya. Lafiya aiki. Alhamdulillah. alhamdulillah. Madalla. Ina magana da Amir Usman. Da da Amir Amir Usman da Amir Usman Amir Usman to muna maraba da ku bismillah. Muna matukar jin daɗin shirin ku. Na'am. Masha Allah mun gode. Mika mana sakon gaisuwa ga Muhammad Abuwa eh, Muhammad Ali. to oh, masha Allah kamar yana ji gode sosai hmm. Allah ya kara fasaha da basira ilahi to alheri mun gode kwarai amin alaikum salamu alaikum lafiya ko za a murya an alhamdulillah ko za mu ji sunan bakon namu suna na mus'ab muhammad alwasawi daga mangu plateau state daga ina mangu plateau state aha daga mangu to mune muku barka da zuwa malam mustafa bismillah a gaida a gaida malam muhammad ali to alhamdulillah malam yana ji masha Allah muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi mun gode sosai da gaisuwa tambaya ta shi ne. na'am hmm. mm, kaman idan mutum mabiyin mazhabin ahal baiti ne mm. ya zo zai yi sallah da kaman ama haka mm. idan su biyu ne haka a misali ya je ko bakunta ya samu wani wanda ba shi ne ba kuma ba mazhabin ahal baiti yake bi ba zai ja shi sallah mm. idan ya karanta alhamdulillah daidai irin inda ake ce amin din yana da abin nan ya ce amin din ko kuma zai shiru mhm. idan shi ya zama shine liman din ko ko ko da ke wato dan dukkan bai idan shine idan shine mamu ba shine liman ba ne mamu ne mm. mamu to insha Allah eh, malam zai ba da amsa insha Allah musamman ma dai tambaya din tana kan tana kan abin da shafi namu muna godiya sosai gode sosai mm. to muna to yanzu haka muna tare da wani bako din assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullah kuna tare malam ibrahim da Kabauci. to malam ibrahim da Kabauci muna muku barka da zuwa cikin wannan shirin kuma ina wa malam da gabatar gabatarwa barka da warhaka to masha Allah muna godiya sosai malam ibrahim ina da tambayoyi ne kaman guda biyu to Allah ya sa mu sani eh tambayan a cikin sallah ne mm-hmm. na'am eh tambayan kuma a wajen sallah ne mm-hmm. tambayan shi ne farko ba na lalatin ga wasu ɗan masahaba suna sallah kan wani dutse na'am wasu suna Shi wani sallah kan sukan sa dutse haka sallah akan dutse eh, yawa su sa goshinsa akan dutse Eh shi yake so akwai hadisi ko wanda manzo Allah ya aikata a aikace. Na'am. Na'am. Tambaya da yake. Ya tambaya ta biyu akan ani da ake. Mhm. Na'am. Akai. Na'am. Shi yake so malami ya mana ƙarin bayani. Jayyid. Saboda biyu ya jiro in nan kamar irin su Abi Hurairah da dai sauransu ya yi kwandamin ɗin hadisansu. da mm-hmm. ya ce an ba ta da sahihanci idan ta daga manzon kira santo. na'am ya ce to shi addu'a a cikin sallah kawai wajen sallah ya haramta ne to na'am mm. sallah ka irin yanta akwai ayoyin da za a zo a cikin irin Muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam اللهم صل على محمد وآل محمد. أن كرت iya yin addu'a ko kuma shi ma ya haramta saboda an ce abin da ke da tambaya wa bai to na fito muna godiya sosai malam muna tare da malam din ne to ga dukkan alamu mun rasa amma dai kusan dai muhimman abubuwan da yake so ya ambata to yanzu haka kuma muna tare da wani bawan Allah din ah, assalamu alaikum ko za a kashe ko za a kashe sautin talabijin a saurare mu ta kan waya kawai kai tsaye wa alaikum salam wa salam wa rahmatullahi ya sunan bakon namu a rage sautin a rage sautin tv wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah eh, ina alamun barka da zuwa da mai gabatar da to masha Allah muna godiya sosai alo to ban sani ba tangarɗa ce aka samu ko ko waya ta yanke to to insha Allah muna godiya sosan gaske ina ganin bari mu koma ga malam domin wannan eh, a rike ittisalin shi sai da eh, musu mun bada amsa a kai eh akwai wato wannan shi ban Allah na farko eh sosai magana akan yakan ga wasu za a yi sallah akan dutse kafin shi wannan mai tambayan na wanda yake limami ko mamu eh yawa yar ko ta sallah ta farko kenan na maka ne eh. yana tambaya akan cewa idan yana sallah tare da wani wanda yake dan ahlus sunna ne eh, eh shine mamu zai zama shi mamu ne wancan ne liman eh. to in ya gama karanta fata zai yi cewa amin shi a matsayin shi na mai bin musamman in su biyu ne suke sallah ko da su biyu ne shi shi da yake a matsayin sa na mamu ba zai cewa ba amin tunda yanzu ya ji karatu cewa bid'a ce fadanta mm. ba zai cewa amin ba zai shiru ne zai shiru ne allahumma sai in mun kai karanta mana hadisai na ahlul bait suka mutum yakan iya cewa alhamdulillah Mm-hmm. maimakon ya ce amin din sai ce alhamdulillah mm-hmm. amma ba zai cewa amin ba dan yana misali wancan shi ba shi iba ne ba ko da ababin taqiyya eh to kuma na'am in kuka ce taqiyya bai bukatar ma sai ya ce taqiyya ai ba wani abu ne taqiyya sai in ta kama kaman zai cutu ne mm-hmm. amma an ba zai cutu bai bukatar shi mai ake ce mashi ce amin an gane ko haka ne tambaya ta biyu shi kuma wanda yake cewa wasu suna sallah akan dutse <laughs> suna ɗora goshinsu akan dutse to wannan bahasi ne ina ga wasu hadisai za mu zo akan sa ba mu yi shi ba anan amma insha Allah azim mawdu ne mai zaman kansa za za mu yi magana akan shi insha Allah azim mhm. to kenan suna za mu ce suna sujida ne akan wato abin da yake tarkacen kasa saboda haka manzo Allah ya umarce mu cewa mu yi sallah akan kasa mu yi sujida akan kasa ko kuma abin da yake da alaka da dangin kasa din kamar mm-hmm. dutse kankara tabarma kaba da sauransu ko kuma kilago ko agalami ko buzu duk zai iya mai sallatan shi mm-hmm. Hadda mafalfeci ma saboda kaba ce mana a eh, ahsantum wannan kenan mm. so kenan ba su zo akan shi wannan insha Allah wala azim sai yake magana akan yana bukata a mai karin haske akan amin din nan yana karin neman karin bayani yake cewa addu'a shin ana wannan addu'a wato yake cewa addu'a akalla tana inganta a addu'a a faɗi amin ko babu ya dan ɗauko dai dogon bayani da amma dai dai mahallin tayin eh, dai kusan yana so yana cewa ma eh, ai shi ainihin faɗan amin din na'am in na fahimci tambaya yana so ya yi magana akan cewa misali da farko dai mun yi kwandam ɗinkin abu yawa ya faɗi kwandam so <laughs> ba astagfirullah ba mu yi kwandam shi ga fata malam mm. saboda littafan ku ne suka yi kwandam ɗin shi wato abu hurairah ba ma ni kaɗai ni awa manya-manyan sahabbai irin su uwar mumune irin su wato halifa na biyu irin su halifa na hudu su ne suka suka yi kwandemin din shi abu huraira ni a wa zan iya kwandemin din abu huraira sahabbai ne manya manya suka yi kwandemin sa ba muhammad ali ba na farko kenan abu na biyu kuma bahasi akan amin eh, kuna iya koma tun farko ku bibi karatukan da muka yi akai insha Allah za a iya samu amsa akai amin muna magana akan cewa faɗin ta a cikin sallah shine yake bid'a amma wajen sallah ba bid'a bane ba sannan faɗin Muhammadun Rasulullah idan an faɗi shi a cikin sallah ba laifi bane in kana cikin sallah sai ka jona ce Muhammad Rasulullah sai ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba laifi bane saboda shi kanshi salati cikin sallah eh, ko ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad duk ba laifi bane ba an gane ko mu kalma ta amin da ake faɗa bayan ghairul kuma bayan fataha bayan fataha sai muka ce wato me ake cewa wannan bid'a ce kila ga mutum ta yi da a ce mutum kunuti yake yana karanta addu'a ba kafin akwai ma addu'o'i da suke dauke da haka da malamin kuma akwai amin din kuma a dai eh, wannan lokacin zai ba zai zama gane ko sana kiran Malam Ibrahim ne daga Bauchi hmm. ba mu ne muka kwande nan Abu Huraira wai mai mai sahabbai ne a yi hakuri hmm. wannan kusa mun zai maka bayani kenan a takaice kenan to alhamdulillah ba sani ba barin gani ko muna da sako dai na ba wata tambaya din ko eh ba ta dama su kenan tambaya ba su insha Allah eh to akwai muna da sakonni kamar guda uku na'am ah, wannan bawan nake cewa salam Alwulaya tv ina gaida malam muhammad ali da kai ne gabatarwa allah saka da alheri da wannan shiri mai albarka daga rabi'u uh, da'ira salaja ina ga kusan haka yake nufi ko ko daura amma dai ba zai zama kuma daura salaja a lokaci guda ba da'ira salaja bayan nan akwai sako daga wannan bawan yake cewa salam mai gabatarwa sannin ku da kokari a isar min da gaisuwa ta wajen malam Muhammad Ali Allah ya saka muku da alheri daga karshe ina cewa firi zakzaki a daga dan uwa Hassan Muhammad Fantami Gombe State to muna godiya malam muhammad gaske sai sakon wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum alwala tv hausa ina miƙa gaisuwa ta ga babban mu malam muhammad ali da kai ne gabatarwa sako daga mansur ali jega ban sani ba to ko ya han ya turo da wani abu wanda shi kuma yana da alaka da bukata ta wasu abubuwa waɗanda insha Allah akwai masu kula da wannan bangare din za su duba Allah da za su biya wato za su baka amsa dai gwargwado abin da ka bukata insha Allah muna godiya sosan gaske Allah saka da alheri kuma ta wanda yake da ina kusan minti biyu gare mu kila ko ko uku to yanzu kuma ana gaya mu muna da bako ah, assalamu alaikum assalamu alaikum ga dukkan alamu mun rasa shi wannan bakon namu don dai ba da ba ma jin magana kwata-kwata to sai dai yanzu haka kuma muna tayar da wani assalamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. wa barakatu. wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Jamilu ya yi na barka da haka. Ah to alhamdulillah Malam Kabiru ana haka barka da shigowa cikin wannan shiri ah, kwana biyu. Malam Jamilu Malam Kabiru ne. To sai godiya Eh, matakin farko na gari jarumi na goni na Sheikh Muhammad Ali. To alhamdulillah malai na biyu muna barka da zuwa sannan da zuwa. Kwana biyu. Kwana biyu malam Kabiru mun daina jin ka ko da fatan duk ana lafiya. A'a wallahi muna tare da ku ko da yaushe kawai dai layi ne yake albarka. To alhamdulillah alhamdulillah. Allah ya jagoranci lamarin. to ilahi rabbi a mataki na biyu a sheikh muhammad ali da na so ka ma al'umma ƙarin bayani akan muzabu alibai to amma na ji ka faɗa da nan su in maka wannan magana saboda a kuma sun min tambaya ka ma sai shi to na sun zaka bayani akai in mm. lokaci ya zo to na ji ka faɗa cewa in mutum kada mai salla ya ce wala dalil a talibai ce ana to alhamdulillah zaman nan su kai karin bayani kuma na ji yanzu kai na'am to masha Allah alhamdulillah wannan shine mm. ah, mataki mataki na uku ina ƙara janyo hankalin al'umma mm. Allah ta'ala ya sa wanda ke fahimci maganta ta alaihi salam Allah ta'ala ya taitar da shi wanda kuma ya fahimta yake kalubalanta makarantar gidan annabi to Allah ta'ala ka bacci da halin shi mm. wannan shi ne so mafi aksari mafi aksari a ama za ka ga wani ya fahimci makarantar albaita amma saboda kiyayya saboda kiyayya da gidan makarantar annabi zai nuna cewa shi ba haka bane ka fahimce ni <laughs> na'am mm. to duk mai kiyayya duk mai kiyayya da magana albaiti Allah ta ta'ala ka bar shi da halin shi wato duk mai kiyayya a fara mai addu'a Allah ya shirye shi <laughs> koko to mu kullu adon to kullu adon a to nake ma yana cewa Allah ya shirye su amma mun mm. bace cewa wani ba shirye wasu ba shirye su shirye ba wasu suna so su kalu su kalu balanci magana albaiti ne to sha Allah ba komai sai mu ci Allah ya fahimtar da su Allah nuna musu hanya Allah fahimtar da su nuna musu hanya ah, mu daidai a karshe ina ƙara ina nuna mana gaba da dukkanin malaman albaiti eh, malaman Abdullahi TV da Hadi TV mm. muna godiya sosai a bane an so hatimin nazilla free free shi da bakir fa za ku tabbata kabiru ana haka muna godiya sosai gaske malam kabiru ana haka kuma kusan ina ganin dai ga dukkan alamu ah, da kiran ku za mu kulle wannan shiri din kasantuwar dama lokacin namu ya zo ƙarshe aka kalla muna godiya sosan gaske eh, da wannan hidima Allah saka da masu kallon masu girma kuma muna godiya sosai kuma ta wato bibiya da kuke da kuma sakonninku da sauran abin da ya kama da waɗannan muna godiya sosai Allah saka da alheri kuma Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya a nan ne muke ban kwana da ku amma insha Allah kamar da yadda aka saba kowane sati za saka kasancewa tare da ku wato sati mai zuwa kenan insha Allah amma kafin wannan lokaci muke cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh